Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu mai albarka. Kamar kullum sunana Fatima Jibrin nake ce muku barka da warhaka. Yau ina tafi ne da bidiyo akan maza masu cin amana. Maza masu cin amana. Ina nufin kana da mata sai ta kama ka kaci amananta. So, kuma gashi kana santa. Kana santa ba ka son rabuwa da ita. To kuma gashi kana santa ba ka son rabuwa da ita. To idan har ka ci amanan matanka kuma ta gane ka ci amananta kuma kana santa ba ka son rabuwa da ita. To ga abubuwan da ya kamata ka yi. Abu na farko shine ka san lokacin da ta kama ka kana cin amanar ta kamar wani kis da na samu a nan mata ta kama mijinta yana abun ba daɗin fada yana zina da ƙawarta a lokacin da hakan ta faru ka san ɗan ita kawai ta ba mu ƙawarta wuri ne a gidanta da sunan cewa ƙawar tana karatu a garin da take tunda tana kusa da makaranta ta roƙi mijin ƙawar ta zo ta dinga madadin ta zauna a hostel ta roƙe shi ta zo ta zauna a kusa da ita ta dinga zuwa makaranta to ka san yau da gobe sai akan ta zo a gaba kuma sai ta yi tafiya da ta yi tafiya ta daɗe don ba a garin take ba daga wani gari ya auro ta wato inda ƙawar ta take kenan garin su ɗaya sai ta yi tafiya tafiya ya kama ta ta yi tafiya ya zama kuma ta basu su su biyu kawai a cikin gida to irin wannan zaman shedan Allah dai ya sauke kawai to in kaman haka ne ya faru da kai dan yana faruwa kwarai yana faruwa ko kuma kaga ga ƙawarta kana so ka je ka kama cin amana bata sani ba kaje kana neman ƙawarta ga abin da ya kamata kayi. abu na farko shine kada ka yi yunkurin kare kanka a duk lokacin da asirin ka ya toni irin haka ba ka da bakin magana kada ka ce za ka yi yunkurin kare kanka za ta yi maganganu za ta yi zage-zage kila har dukanka ma sai ta yi a lokacin a cikin ɓacin rai bai kamata ka komi za ta yi a lokacin ka yi yunkurin kare kanka ba sai dai in har kaga ta ɗauki wani makami tana niyan ji maka ciwo ko tana niyan kashe ka to wannan amma dan maganan baki zage-zage menene kai shiru ka rabu da ita abu na biyu shine ka gaya mata gaskiyan abin da ya faru ka gaya mata gaskiyan abin da ya faru wanda tunda ta riga ta gani akwai maza masu taurin kai wanda gashi na gani da ido na amma za su dinga dinaye ba abin da kike tunani ba haka bane in zo in kama ka da ƙawata a cikin gidana sannan ka dinga ce mu ba abin da nake tunani bane to me nake tunani kenan na haukace kenan so idan ka yi yunkurin ka gaya mata cewa kai dinayin ka karyata abin da ta gani to a nan fa komi zai iya faruwa za ta iya mamayanka ta daba ma wuka ma ka kwantar da hankali kai mata bayani eh wannan abin da kika gani haka ne idan ki bai miki ƙarya ba ranka ya daɗe ba a spots ɗin da ta kama ka ba don komai zai iya faruwa abu na uku shine ka bata dama ta yi jinyan kanta kar ka matsa mata idan ta yi yaji ne ta tafi gidansu saboda wannan abin da ta gani ko ta gano ka rabu da ita idan tana cikin gidan ne ka bata lokaci kai ya zama kai ka bar gidan saboda a gaskiya duk wacce haka ta faru da ita ba za ta so ganin ka ba balantana ita wannan ƙawarta ta Ganan gaskiya kenan. Ka yi ƙaura, ka bar gidan kwata-kwata. Ka ba ta lokaci ta yi jinyan kanta don ka saka ta a cikin wani ciwo da ka ƙirƙira mata. Wanda zai yi wuya sai mata masu ƙarfin zuciya ne suke iya overcoming ɗin shi a ɗan ƙanƙanin lokaci. Amma ka ba ta dama. ta yi jinyan kanta kuma ta yi tunani. Abu na hudu shine ka yarda ka yi laifi kuma ka ba ta haƙuri ko da kana da dalilin da ya sa yi hakan tun kai hakan ko da kana da dalilin da ya sa kai hakan ka ba ta haƙuri kada ka ce za ka yi nuna kai ne mai gida kai ne mai gida maganar laifin da ta kama ka da shi ba maganar wani kai ne mai gida mutuncinka ya riga ya zube a idanta saboda haka ka bi a hankali a nemi mafita karka ce za ka nuna ta ai duk laifinta ne wannan abin da ya faru duk laifinta ne kuma kai kana son ta fa kana son ta kawai shaidan ne ya shiga zuciyanka yasa ka kai abin da ka yi ba wai ba ka son ta bane idan ka nuna mata cewa laifinta ne to zaka rasa ta har abada maganan gaskiya ne wannan in ya muku zafi ku yi haƙuri za ka iya rasa ta har abada abu na biyar shine ka yi ƙoƙari ka yanke alaƙa ba ma ka yi ƙoƙari ba ya zama dole ka yanke ka. da ita ƙawarta ta ko kuma ita yarinyar da ta ganku tare ka yanke alaƙan nan kai sacrifice wannan alaƙan masoyayyen da kake ma matanka idan har ka ci gaba da sauraron wancan ƙila tarayyar da kuka yi Allah ya kyauta to ba za ta so wannan alaƙa ya yanki ba za ta yi duk abin da za ta yi daga ta yi kifin wannan relationship ɗin da tsakaninku da ita wanda kai kuma a gida yana ja maka problem matarka kuma kana son ta baka sar ka rabu da ita sai dai idan dama ka yi ne domin ka rabu da ita akwai masu yin haka da gayya domin ai tun da ni ba na so in sake ki kai tsaye na fi son ki ta wani hauka bari in manna miki wani hauka da in ma ko ma me zai biyo baya dai ya zama laifin ki mutane suke gani sai dai haka ne dama a ka. abu na shida shine ka canza halinka na cin amana ka sanya mata natsuwa har ta gano cewa wannan hali na ka ka canza shi ba ka ba wannan hali ka fahimtar da ita wannan abu na bakwai shine ka yi abin da take so ka yi babu mamaki lokacin ta dan sako ta dan fara kula ka ta dan in tana son ka ba za ta iya gaya ma wani ga abin da ya faru ba sannan kuma ba za ta iya rabuwa da kai ba zai zama tana tsaka bibiya maybe to ta dan fara sakowa bari don gaskiya maganan gaskiya a irin wannan situation din mata mun kuma za juriya namiji ba zai damu da kowane irin so yake ma matar shi ba duk ranar da ya kama ta da wani nan take zai sake ta maza da yawa 98% ɗin maza action ɗin da za su ɗauka kenan nan take za su sake ta kai ko labari suka ji ma nan take za su iya sakin mata sai dai daga bayan an yi binciken ila an gano ba haka bane ko yaya ne a nemi yadda za a gyara aure amma musamman ya gani ido da ido wallahi ba kowane namiji ba da yake da juriyar da zai zauna ya yi tunani ya duba 'ya'ya ya duba soyayyen kila da iyayen shi suke ba kowane namiji ba ne yake da wannan karfin halin idan ka samu kanka mai irin wannan karfin halin ya kamata ka sara ma kanka da kanka kafin ni ma in sara maka mata mun fi juriya tsakani da Allah mace za ta iya zama da miji ta san mazinaci ne a gidanta ma zai ce mata dan ba ni wuri a gidan aurenta tana gidan shi zai ce mata dan ba nuri na yi bakuwa ta san abin da zai yi kuma za ta ci gaba da zama da shi saboda wannan san da take mishi kullum tana addu'a Allah ya shirye shi amma fa akwai cutarwa ba karami ba duk namijin da yake ma matan shi haka ina tunanin imanin shi ma sai a hankali abu na takwas wanda shi ne na ƙarshe shine ka nemi masu ilimin zamantakewa ai guiding ɗinka ai counseling ɗinka a nuna maka hanya a karantar da kai abubuwan da za ka yi ku zauna lafiya da matanka maza ku yi haƙuri mata ma ku yi haƙuri saboda duk wannan surutun da nake yi muna yi ne saboda mu gyara zamantakewan aurenmu da rayuwar mu tsakanin maza da mata yadda abin zai zama an yi balance ba wai ya zama ana cutar da wani wani yana cutuwa da sauransu ba ba ma fatan haka da wannan na kawo ƙarshen bidiyon nan da fatan za ku danna mana subscribe kuma ku danna mana ƙararrawa domin samun sabon bidiyon mu da zarar mun Suna na fatima jibran nake cewa mu tara a bidiyo na gaba na gode